radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci da fatan ina cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen farisanci a makafin jin abin da na ambatan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata biyar ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan satumban shekara ta alif da biyar aka kula yarjejeniyar sulhu a tsakanin japan da rasha wadda ake kira da yarjejeniyar portsmouth kafin wannan lokacin da sojin japan sun kai hari na bazata a kan jiragen ruwan yaƙi na ƙasar rasha a ranar 8 ga watan fabrairu na shekara ta 1904 a tashar jiragen ruwa ta pat otto daga nan kuma ta ci gaba da samun nasara a kan sojan rasha har ya kai ga sarakunan rasha na lokacin suka buƙaci a sulhunta inda rana irin ta ne aka rataba hannu a kan yarjejeniyar sulhu tsakanin rasha da japan a cikin yarjejeniyar sulhun ne dai rasha ta mika koriya ga ƙasar japan japan ta ci gaba da iko da ƙasar koriya har zuwa ƙarshen yakin duniya na biyu da jamus da japan ɗin da kuma italiya suka sha kashi bayan wannan lokacin ne amurka da rasha suka raba koriya zuwa koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa amma amurka ta mamaye kore ta kudu yadda ita kuma rasha ta mamaye kore ta arewa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau 'yan ƙungiyar mko sun da bom a tsakiyar birnin tehran na kasar iran wanda ya kashe mutane da dama bom ɗin yana da ƙarfi ta yadda kai ga ana jin ƙara fashewarsa a faɗin birnin tehran banda haka kuma sun tayar da wasu bama-baman a daidai lokacin da mutane suke kai komo a wurin wannan tashin bam ɗin dai yana matsayin taimakawa sojojin ƙasar iraki ne waɗanda suke shan kai a fagen daga a hannun sojin ƙasar iran a wannan lokaci da suke gwabza faɗa ƙungiyar mko ta kashe mutane da dama a ƙasar iran inda ƙungiyar da kanta ta amince da cewa ta kashe mutane aƙalla dubu goma sha biyar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 To Madalla, in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. faransa ta tabbatar da tattaunawa da nijar kan batun ficewar dakarunta daga kasar iraki ta ce adadin waɗanda za su halarci tattakin 40 a bana zai zarce miliyan 30 ma'aikata a najeriya karkashin kungiyar nlc sun tsunduma yajin aikin gargadi saboda tsadar rayuwa sanadin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi yanzu ga cikakkun labaran faransa ta tabbatar da tattaunawa tsakanin rundunar sojin ƙasarta da ta nijar kan batun janye wani bangare na dakarunta daga nijar kamar yadda wasu majiyoyi daga ma'aikatar tsaron faransar suka ambato a wannan talata labarin bai dai ambato kowane sashe ne ba na dakarun kimanin dubu da faransar take da su a nijar zai fice wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin mahukuntan nijar ke matsakami na ganin faransar ta janye dakarunta daga kasar a ranar uku ga watan Ogista ne sabbin mahukuntan Nijar suka sanar da kawo ƙarshen duk wata rajejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da Faransa. A jiya ne Firaministan da sojoji suka naɗa bayan juyi mulkin ranar 26 ga watan Juli Ali Muhammad Lamin Zain ya bayyana a yayin wani taron manema labarai a Yamai cewa ana tattaunawa game da batun ficewar sojojin Faransar a kasar cikin gajeren lokaci. bayanai daga faransa na cewa an kori malamai da kuma ɗalibai da suka je makarantu sanye da abaya a ranar farko da aka koma karatun bana ministan ilimi gabriel atal ya shaida wa gidan rediyon bfm cewa dalibai kusan 300 ne suka bijire wa dokar haramta sanya a baya ranar litinin yawancinsu sun amince su sauya tufafin da ke jikinsu amma bakwai sun ki yarda su cire a baya kuma an kore su gida a cewar ministan a watan jiya ne gwamnatin ta sanar da haramta sanya a baya a makarantu tana mai cewa faransa ƙasa ce da babu ruwanta da addini kafin hakan dai a ranar litinin da maraice shugaba emmanuel macron ya kare wannan mataki wanda ya janyo wuce kuce yana mai cewa akwai wasu tsararrun mutane a faransa da suka yi garkuwa da addini kuma suna kalubalantar tsarin jamhuriya da matsayin faransa na raba addini da lamurra na hukuma a karan farko wakilin majalisar ɗinkin duniya a yammacin sahara stephen de mistura ya isa lahune a ranar litinin don tattaunawa da duk bangarorin da abin ya shafa wanda ita ce ziyarar ta farko zuwa wannan yanki da ake takardama a kai tun bayan naɗin nasa in ji majalisar ɗinkin duniya da mistura yana fatan ziyartar yankin da kuma gudanar da tarurrukan da suka hada da dukkanin bangarorin da abin ya shafa kafin fitar da rahoton sakatare janar ga kwamitin sulhu a watan oktoba in ji majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwa wannan ziyarar tana da hanyoyin inganta tsarin siyasa a yammacin sahara in ji majiyar ba tare da bayar da cikakken bayani kan shirin wakilin na majalisar ɗinkin duniya ba batun yankin yammacin sahara wanda spain ta yi wa mulkin mallaka da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin yankin da ba mai cin gashin kansa ba ya shafe shekaru da dama yana fuskantar takaddama tsakanin maroko da 'yan awaran saharawi na polisario da algeria ke marawa baya a watan oktoba mai zuwa ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ake sa ran zai kada kuri'a kan wani ƙuduri kan batun yankin na yammacin sahara To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa biyu VOH daga birnin Tehran. Mambobin kungiyar kwadugo ta Najeriya NLC daga kowane bangare a kasar sun fara yajin aikin gargadi a wannan talata saboda tsadar rayuwa sanadin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta aiwatar. Ma'aikatan sun yi barazanar cewa za su durkusar da al'amura a kasar idan gwamnati ta kasa biya musu bukatunsu. Wannan yajin aikin shine na biyu a fiye da wata ɗaya nlc ta yi korafin cewa matakin da gwamnatin najeriya ƙarshen jagorancin shugaba bola ahmed tinubu ta ɗauka na cire tallafin man fetur ya janyo masifa kan ma'aikata da talakawa gwamnatin a nata bangare ta ce yajin aikin zai ƙara sa al'amura su taɓarɓare ne a ƙasar kuma ta buƙaci a bata ƙarin lokaci don warware matsalar hukumomin birnin karbala a iraki sun yi hasashen cewa adadin waɗanda za su halarci tattakin arba'in na bana zai zarce mutum miliyan talatin gwamnan karbala ne ya nasif al ya bayyana hakan inda a cewarsa ya zuwa ranar asabar da ta gabata sama da masu ziyara miliyan hudu sun isa birnin hakan a cewarsa zai sanya adadin masu ziyarar ta arba'in zai karu da kashi 50 cikin 100 ma'ana daga miliyan ashirin da aka samu a bara zuwa sama da miliyan talatin a bana an bayyana muzaharar arba'in din ta wannan shekara da mafi girma a cikin 'yan shekarun nan a wani labarin kuma an kesta iraniya wanda suka je irakin domin halartar tattakin na 40 zuwa miliyan hudu haduwar dai na kawo karshen juyayi na kwanaki arba'in na shahadar imam hussein alaihi salam jikan manzan tsira da sahabbansa 72 a yakin karbala a kudancin iraki a shekara ta 680 miladiya to jama'a karshen labaran duniyar kenan To a gashi da son barka dauke da labaran duniya har sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake samun cin karo na manufofi a tsakanin faransa da amurka wanda kuma zai zama za mu yi shimfiɗa ne akan menene maslaha da kuma manufofin da faransa take karewa a cikin ƙasar ta niger kafin mu ji ga manufofi na amurka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar 26 ga watan yuli ne dai na wannan shekara ta 2023 aka yi juyin mulki a jamhuriyar nijar inda shugaban masu tsaron fada shugaban kasa abdulrahman chiani ya sanar da tsare shugaba muhammadu bazu sannan kuma ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban ƙasa wannan juyin na jamhuriyar niger ya biyo bayan wasu juye-juyen da aka yi ne a cikin yankin sahel da suka hada mali burkina faso da gini kuma shi ma na niger ɗin yana kunshe da manufofi irin wanda sauran ƙasashen uku suke da su da su ne ficewa daga ƙarƙashin sabon mulkin mallaka na faransa domin dukkan waɗannan ƙasashen sa daga cikin waɗanda idan suka kwaci yancin sun tattalin arziki daga faransa za su fitar da miliyoyin 'yan ƙasarsu daga cikin fatara talauci dama fatara da ake fada da ita a cikin waɗannan ƙasashen umul haba'isin ta faransa ita ce ke cin moriyarta akan ma'adanai na zinariya man fetur da sinadarin uranium da ake da shi a cikin ƙasashe da allah ya huwace musu amma saboda bakin zalunci irin na faransa ta hana al'umma wannan ƙasa su amfana da shi fiye da rabin karni sai dai ta nemi wanda take so ta kai kasuwar duniya abin da za ta tsakurawa masu asalin hajar kaso ne kalilan da baya kashe yunwa balle kishirwa sannan ta kafa musu sharaɗin cewa wannan ɗin da ta tsakura musu sai sun ajiye kaso hamsin cikin ɗari nashi a bankin paris tambayar da take tasowa a tsawon wannan lokacin ita ce me yasa ƙasashen suka ci gaba da tafiya a kan wannan turba jawabi takaitacce shine duk shugaban ƙasa ko firaminista da ya so kaucewa manufar faransa to sai dai buzunsa misali mafi karanci shine thomas sankara wanda faransa ta yi amfani da abokinsa na kud da kud wato blaise compaore suka kashe shi ko a bayan nan idris debi ana zargin bara wato faransa ɗin da kashe shi saboda manufarsa ta sha bamman da manufarta a kan batun masu ɗauke da makamai da 'yan ta'adda inda shi da gaske na son an aka kawo su yayin da faransa take so ta ci gaba da amfani da su domin ɗibar albarkatun waɗannan ƙasashen a tsakanin shekara ta 1960 da ta 1970 faransa tana da rundunar makasa da ta girke a cikin nahiyar afirka aiki wani runduna kuwa shine zuwa ƙasar da shugabanta yake ƙoƙarin ficewa daga ƙarƙashin babbar rigar faransa ko da kuwa mukaminsa bai kai na shugaban ƙasa ba zai iya zama ɗan jarida marubuci ko wani mai aikin wayar da kan al'umman ƙasarsa kan zaluncin da faransa take musu ta faru a ƙasashe da dama na afirka tun da wannan ƙasar 'yan mulkin mallaka ta sa kafafunta a ƙasashen da ta yi wa mulkin wannan amfani da kisa a matsayin makamin faransa na kawar da duk wata barazana ya jefa tsoro a zukatan mafi yawancin shugabannin waɗannan ƙasashe suke yi mata biyayya sai 'yan kaɗan ne suke ƙoƙarin ficewa daga wannan sabon ƙangin na bauta da ƙarshen su kan zama kisa wata illar da wannan yanayin ya haifar shine samar da shugabanni 'yan kama karya wato da abu na farko da suke son yi shine neman goyon bayan faransa ba wai zaben da 'yan ƙasar za su yi musu ba domin sun san cewa faransa idan ta da su sun samu lamunin zama a kan kujerar mulki ko da kuwa talakawan ƙasar ba su so da akwai shugaba kamar na kamaru paul biya wanda tun shekara ta 1982 yake kan karga mulki wato bana shekaru 41 kenan yana yin abin da ya ga dama tun da dai ya sami yarda faransa alhali ya hau kan kujerar mulkin ƙasar ne ta yaudara da juyin mulki na ruwan sanyi ahmad ahijo shine shugaban ƙasar shi kuma paul biya yana firaminista da ahijo ya tafi neman magani ƙasar waje saboda rashin lafiya bayan da yake so ya komo gida sai aka rufe masa filin jirgin sama da duk wata hanya biya ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar da akwai misali irin waɗannan da dama a kan yadda faransa take mu'amala da ƙasashen afirka da ta yi wa mulkin mallaka ƙasa ta ƙarshe da faransa ta zaci cewa ba za a yi juyin mulki a cikinta ba ita ce jamhuriyar nijar da gaske ne a baya a zamanin mulkin ba'are mai nasara da babatanja kasar ta fara ƙoƙarin cin gashin kanta na a zo a gani da ta faransa iya gwargwado daga zaluncin da take yi wa ƙasar da al'ummata amma a fili yake cewa faransa ba ta iya jurewa ɗan abin da waɗancan shugabannin masu kishin ƙasa suka yi ba ta cinno musu karnukanta suka kifar da su ta ɗora su akan mulki mecece maslaha faransa ne ma dai a jamhuriyar nijar karfan uranium yana nan kwance a ƙarƙashin wannan ƙasa da saharata wadda babu irinsa a ko'ina a duniya ta fuskar yawa da kuma inganci da duk wata ƙasa a duniyan nan mai amfani da fasahar nukiliya za ta buƙaci samunsa faransa ce ta mamaye wuraren haƙoshi da injinanta amma masu yi mata kwadagon haƙowar mutanen jamhuriyar Nijar ne a biya su da ladan da bai wuce abin da za su ci su rayu ba babu cikakkiyar kulawa ta kiwon lafiya alhali aiki ne mai cike da hatsari saboda gubar da take tattare da ma'adanan da suke haƙowa ita kuwa gwamnatin ƙasar ta nijar abin da ake bata bai wuce kaso ashirin cikin ɗari ba yayin da ita faransan take yin awon gaba da kaso 80 sannan wannan kaso 20 din ma rabon naman kura ne a daji ake yi kaɗan ne ake baiwa ƙasar ta yi hidimar kanta sauran kuma sai dai a kai su can bankin paris wani manazarci yana faɗin cewa da akwai lokacin da aka so a fara haka wani sabon ramin ma'adanin uranium a cikin nijar amma samarin faransa suka yi zanga-zanga a can paris na kin amincewa kokensu shine idan aka fara haƙo shi a yanzu to a nan gaba su da za su taso su girma mai za su ci sun faɗi haka ne saboda suna da tabbacin cewa arzikin uranium na jamhuriyar niger su ne suke cin moriyarsa ba al'ummar niger ba maslaha ta biyu kuwa ita ce ɗimbin zinari yadda ke kwance a gadas da jado za a iya cewa gwamnatin baya ko gwamnatocin baya su rufe idanunsu a kan yadda ƙasashen waje na turai musamman faransa take ɗibar wannan arziki yadda take so tana ficewa waje da shi a wasu wurare a cikin waɗannan yankunan baka buƙatar haƙa rami mai zurfi za ka ci karo da zinariya mai tarin yawa domin ɗiba kawai suke yi bugu da ƙari jamhuriyar nijar tana da arzikin man fetur kuma tabbas da iskar gas an daɗe ana ƙoƙarin haƙo domin al'ummar ƙasar su ci moriyarsa amma gwamnatin faransa take kawo a gwamnatin nijar cikas da hana ta haƙoshi tana jin cewa mallakinta ne ita ce za ta ayyana haƙoshi da tono shi a lokacin da take so shugaba mai kishin ƙasa baba canja ya yi watsi da abin da faransa take so ya gayyato ƙasar china ta zo ta haƙo mai sannan kuma ta gina wurin tace shi a cikin ƙasa da shekara ɗaya yunkuri ne na kawo ƙarshen wannan irin danniya da zalunci na faransa ya jaza juyin mulki a jamhuriyar nijar kuma dama faduwa ce ta zo daidai da zama domin abin da al'ummar ƙasa suke son su gani kenan ya faru tun tsawon shekaru wani dalilin da za a iya dangana shi da dalilin juyin mulki shine batun rashin tsaro al'ummar nijar sun yi imani da cewa rashin tsaro a wannan ƙasa shigo da shi aka yi daga waje kamar yadda ake shigar da haja daga wata ƙasa kuma ita kanta faransa da 'yan koranta na cikin gida suna da hannu wajen yin haka idan ba haka ba ina amfanin garken jiragen sama marasa matuƙi da na yaƙi da sojoji da faransa ta girki a cikin nijar amma sun kasa taɓuka komai wajen faɗa da ayyukan ta'addanci wata majiyar ma tana cewa idan sojojin nijar suna son kai wa 'yan ta'adda hari saboda su murkushe su sai 'yan siyasa masu yi wa faransa biyayya da hidima su ce musu sai an tuntuɓi faransa idan ta ba da umarni a yi wannan shine abin da zai fassara mana yadda faransa ta fusata matuƙa akan abin da ya faru a jamhuriyar niger na juyin mulki wanda ba ta fushi irinsa ba akan sauran ƙasashen da aka yi juyin mulki gaba na haka to ma sauraro a fitowa ta gaba za mu dubi akan manufar amurka a wannan kasan da yadda yake cin karo da faransa wanda kuma zai iya zama da dilin hana faruwar yaƙi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marilla, kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olsa kamar za a iya fassara a hausa a ce gyamban ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato zartin biyu da na hanji kenan ke mun gimbam kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na ulcer to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan samun kamar ruwan batir ne a yana tare da sinadarin da shahada a acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu facilitic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abinci ne zai wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a ga ma mutum yana yin bayan gida baki kirin wannan shi ma bayani ka ke tattaka kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto eh masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi yakan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. A da mutum gabtar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in yayi yawa ya kan iya cin tumbin kansa ya yakan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci ake kuma cin abu mai yaji ko kuma yawa wato kofi kenan a shi ma yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abun da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar kari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai sassafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta ga ranci mutum yana otan zauna yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan kan karanta wani lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da otan ko bayan shi a wani zaka ji ana mara kace di kare yawan cin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin ne eh, saboda osa ulcer ah, peptic ulcer wato gyamban ciki ba ciwo ɗaya ba ne ah, ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa ah, amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne ya sa ya hada da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayan cutar da ake ganin ta sa ulcer amma kuma yawan ceciyan banza ne aka kuma wayar mutum kai ya gane me zai ci me bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi kuma shi ma da rashin cin abin. abinci a kan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da mangariba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba so eh, ratan ya dinga zama ba daidaito a tsakanin wannan kenan daban Turukta waɗanne alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na olsa? Eh shi ne a turanci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka. Na farko kaga akwai samun kwanaki. Ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka. Ah, wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsami ya dawo baki. Wani ah, kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko-farkon alamun alsa. tattun oza na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ne ya wuya cika a baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abinda da yake wurin shine hanjin da yake ko makoshin da yake saman tubi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum don aka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi na kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bani kirin kamar. an dama gawayi wannan jamban ciki ne wato tattik ozan da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne kiran shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya hadiya ya gauri zafin ciki ba ya kara canja shi sai ya rikide ya zama baki kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai ce kawai bayan gidan shi ya baki zama gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya wuce canja ya zama baki ba a turanci muna kiran shi melina stew waɗannan kaɗan daga cikin alamun jambanci ciki na mala ah. sai kuma in likita yana dubawa in ya dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zamu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambanci cikin ya yi nisa wannan kenan mala. Mun da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. a ana warkewa sosai kuwa idan kuma an warke din da aka samu rauni aka warke ai akwai tabu ko wurin da wurin da yayi tabu zai saurin tsagawa ko a fatar kenan ka ji rauni ka samu skin ulcer wato eh, rauni ko biki a fatan ta in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulcer zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma yi wurin sake ɗagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau da zai da samun olsan tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abun wahala shine a ce mutum ya canza biyar shi da in wannan cikin olsan ya tafi ya tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da osa shine ta hanyar leƙa shi a gan shi karara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da sai dai a yake tafi cewa ana zaton ulcer ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ake ta endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsuran fatan ulcer ma saboda a gwada a tabbatar cewa shi olson nan musamman in ya tsufa ya dade bai fara neman riki da ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ta bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer din ne. eh ya danganta da karfin ulcer din mataki mataki ne akan ba da magani mafi yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci shi ba ah, na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar ah, proton pump inhibitors da h2 antagonist ah, wannan cutar ne ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin ah, tindi ko hanji ah, amma ah, wannan aikin yanzu bai a ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yama gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asara abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin maka. da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali mu osa ta bata mara tumbinsa gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbin akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin b12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halayya an yanke mutum tumbi da intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yin sosai shi wannan operation da ake na na ko da bagatani ne tsinka jijiya ko kuma eh, yanke shi da Ulsa din yake da jona shi da wani bangare jiki sai an samu manguna da dama masu inganci kuma mutum yana da dan cin na rayuwa abubuwan za su kyau to ko waɗannan shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwon na su masu neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa ulsa mutum fa ya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari na uku kuma shine mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka ka ji kawai ya dame ka kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin ka musamman in ka ta da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan abubuwa a ciki to baki ma ya sha wahala ballantana hanyar cikin mutum so wannan matsalolin a kiyaye da su sannan ya ji alamu olson a yi sauri a wurin likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo akan irin ci makan da mutum ya kamata ya yi ba tare da ya samu nan. larurai da ake kiran su na ciki ba wato tattaka ko wannan kira ta kace mala Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ya ciwo gobe To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amu. Tanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar rastan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihissalam da muke kawo muku mun fara bayyana ayoyin allah ta'ala da suka bayyana tattare da shi wa'anda sai dai a haɗa shi da annabawa da manzanni da suka gabata daga ciki mun fara kawo muku yadda allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi zuwa addinin musulunci bayan saukar wahayi da kaɗan duk da cewa shi karamin yaro ne dan shekara bai fi tsakanin shida da goma ba a duniya mun kuma bayyana cewa da hankalinsa daidai ne da sauran yara kuma ba zai iya fahimtar sanin allah ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ba so da kuwa allah ta'ala bai umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi zuwa ga addinin musulunci ba don haka a wannan fagen sai dai a hada shi da annabi isa alaihi salam da kuma annabi yahaya alaihi salam wanda allah ta'ala ya ba su hukunci da kuma ilimi na saninsa suna yara ƙanana kamar yadda ya zo cikin ayoyin alkur'ani mai girma kuma da wa'annan falaloli ne ya tabbata cewa shi ne ya cancanci shugabantar al'ummar musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye don duk wanda suka gabace shi ba su kai shi ba ba su ma kusa da shi ba a cikin shirmu na yau za mu fara kawo muku wata aya babba wacce ta bayyana a gare shi wacce kuma ta tabbatar da matsayinsa a wajen Allah ta'ala da kuma falalarsa a cikin halittun Allah ta'ala falala wacce sai a kwatanta shi da falalolin annabawa da kuma manzannin da suka gabata wannan falalar kuwa ita ce ta cewa duk tare da yawan makiyansa masu iko da daular musulunci wanda suke da hanyoyi daban-daban na ɓoye falalarsa da kuma aibata shi a cikin musulmi har sai da ya kai ga masoyansa suka ɓoye falalarsa saboda suna jin tsoron a kashe su sannan makiyansa kuma suka ɓoye falalarsa saboda ƙinsa wannan kuma ya auku na tsawon karnuka na tsawon karnuka amma sai gashi abin da ya inganta na falalar amilin mu'minin salam da ya isa hannu malaman musulmi daga baya ya fi na dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ya faru ne a zamani bani umayya musamman bayan bayan da muawiya dan abi sufyan ya kwace ikon daular musulunci daga imam hassan alaihi ya kuma karbi iko da daular musulunci gaba ɗayanta ya ba da umarni kada a ruwaito hadisi ta falalan aliyu da abi talib a.s. kwata-kwata wa'anda suka ruwaito falalarsa a kashe su a rusa gidajensu a hana su rabon su na kudaden da ake bawa kowa ko a kore su daga ƙasa da dai sauransu muawiya da abi sufyan ya sunnata la'antar aliyu da abi talib alaihissalam da iyalan gidansa akan dubban mimbarorin musulmi a duk faɗin daular musulunci na tsawon shekaru ashirin da yana shugabanci bayan kwace mulki daga hannun imam hassan alaihissalam haka ma sarakunan bani umayya da suka zo daga baya sun ci gaba da wannan mummunar sunna har na tsawon shekaru 60 ko fiye da haka kamar yadda wasu malamai suke faɗa sai a zamanin sarki umar dan abdulaziz ɗaya daga cikin sarakunan bani umayya ya zo ya hana yin hakan ya hana la'antar ali da abu talib salam kan mimbarorin musulmi amma duk da haka malaman tarihi sun tabbatar babu wanda falalarsa a cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta yadu kamar falalar ali na abu talib salam. daga cikin tabbacin hakan shine yadda imam nasa'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ahlus sunna wanda ya rubuta sunanun nisa'i ya keɓe wani littafi mai suna hasa'isu amirul na ali ibn abi talib alayhi inda ya kawo falalolin ali ibn abi talib alayhi salam da iyalan gidansa tsarkaka a cikin mujalladai biyu sannan ban da haka sanadiyar wannan littafin ne imam nasa'i ya shahada malaman tarihi sun bayyana cewa abdulrahman bin ahmad dan shu'aib an nasa'i ɗaya daga cikin limaman hadisai ya je kasar sham ya je ya ga cewa mafi yawan mutanen sham suna ƙiyayya da ali da abi talib alaihissalam shi yasa ya rubuta littafin mai suna khasa'isu amirul mu'minin ali inda a ciki ya kawo ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na falalar ali da abi talib alaihissalam da iyalan gidansa ko da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ahli baitinsa fatima salamullahi alaiha da 'ya'yanta masu tsarki amma wata rana ya je birnin damash babban birnin kasar sham a lokacin shugabannin sham suka kira shi a masallacin umayyawa suka ce masa ka rubuta littafi kan falalar ali da abi talib alaihissalam me yasa ba za ka rubuta falalar muawiya da abi sufyan ba sai imam nasa'i ya bude baki ya ce masu ni ban san wata falala ga muawiya ba in banda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada allah ya saya koshi a nan sai suka fitar da shi daga cikin masallacin da duka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa sanadiyar dukan da suka yi masa a masallacin umayyawa na birnin damascus ne ya sa ya rasa ransa daga baya imam na sa'ifa ba dan shi'a ba ne wanda ya yadda da limamancin ali abi talib da 'ya'yansa kawai ba amma ga abin da aka yi masa don rubuta littafi tare da faɗin falalan ali da abi talib da iyalan gidansa wannan misali ne kawai idan ba haka ba a cikin malaman sunna wa'anda suka rasa rayukansu sanadiyar son ali da abu talib salam allah ya yi yawa da su to ina ga 'yan shi'a wa'anda ba su amince da wani shugaba bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai ali da abu talib da 'ya'yansa tsarkaka ka yi tunani mai zurfi akan wannan al'amarin don haka wannan wata mu'jiza ce ta Allah ga Ali ibn Abi Talib salam da iyalan gidansa masu tsarki wa'anda a tsawon tarihin bil'adama ba wanda irin wannan ya taba faruwa da shi sai annabawa ko kuma manzannin Allah manya-manya daga su To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci dangane da harkokin siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu. Inda muke masu sharhi sannan daga karshe mu jira a masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka a baya-bayan nan na samar da hulɗar jakadanci da gwamnatin falasɗinawa shin wannan matakin da ta ɗauka sharar fage ne na samar da hulɗa da hamci kasar isra'ila ko kuma tana buƙatar a matsalar al'ummar Falasɗinawa da yahudawan isra'ila da gaske ne a cikin wannan shirin dai muna son mu bayyana cewa wannan mataki wanda gwamnatin ƙasar saudiya ta ɗauka na naɗa jakada ga gwamnatin mahmud abbas na falasinawa mataki ne na sharar fage wajen samar da hulɗa da hamci ƙasar isra'ila wanda gwamnatin shugaba biden na amurka yake ƙoƙarin ganin hakan ya tabbata a cikin 'yan makonnin da suka gabata ne gwamnatin ƙasar saudiya ta naɗa jakadanta a ƙasar jordan naif bin bandar a sudairi a matsayin jakadanta na musamman a ƙasar falastinu da aka mamaye har ila yau ta naɗa shi a matsayin babban jakadan saudiya a gabacin birnin kudus inda nan ne ake son ya zama babban birnin falastinawa da ake mamaye da shi sudairi dai ya mika wa jami'i mai bawa shugaba mahmud abbas shawara a kan al'amuran ƙasa da ƙasa wanda ke da ofishi a birnin amman na ƙasar jordan takardun kama aikinsa wannan matakin da gwamnatin ƙasar saudiya ta ɗauka dai ya haddasa maganganu da dama wani lokaci masu karo da juna kan abin da ƙasar saudiya take nufi da ɗaukar wannan matakin wasu na cewa ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar amurka take yi na ganin saudiya ta samar da hulɗar jakadanci da hamshi ƙasar isra'ila ya kusan kaiwa ga nasara don idan daga ƙarshe saudiya ta samar da hulɗar jakadanci da birnin kudus wannan zai wanke ta a gaban falasɗinawa da kuma al'ummar musulmi kan cewa bata manta da matsalolin al'ummar falasɗinawa ba don haka ko da ta samar da hulɗar jakadanci da harce kusa isra'ila daga baya wasu kuma dai suna ganin cewa wannan matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka kamar ƙoƙari ne na yin riko da yarjejeniyar beirut ta shekara ta 2002 a tsakanin ƙasashen larabawa wacce ta buƙaci ƙasashen larabawa gaba ɗayansu da kada su samar da hulɗa jakadanci da hamjiksa isra'ila sai in har an samar da ƙasar falastino mai babban birni a gabacin birnin kudus don haka suna ganin abin da saudiya ta yi yana tafiya ne da wannan manufar don haka ƙasar saudiya ba za ta taɓa samar da hulɗa da hamji ƙasar isra'ila ba sai tare da ta gani a ƙasa dangane da kyautata al'amura al'ummar falastino musamman tabbatar da yarjejeniyar oslo wacce ta buƙaci a kafa ƙasar falasɗinu mai babban birni a gabacin birnin kudus don haka wannan kuma zai ba wa ita ƙasar saudiya hujjar samar da hulɗa da hamtar ƙasar isra'ila saboda an tabbatar da wani abu daga cikin yarjejeniyar oslo ko kuma yarjejeniyar beirut ta shekara ta 2002 don da farko dai ba zai yiwu ƙasashen larabawa kamar sudan bahrain haɗaɗɗen daular laraba da kuma morocco su shiga shirin abraham na mai da hulɗa da hannun ƙasar isra'ila ba ba tare da amincewar gwamnatin ƙasar saudiya a matsayinta na ƙasa mafi girma da ɗaukaka a cikin ƙasashen larabawa a halin yanzu ba sai dai ita ma tana son ta shiga cikin shirin tare da wani abu a hannu wanda ta yi wa al'ummar falastinu wani bangaren kuma wasu masanin suna ganin sharuɗan da ƙasar saudiya ta shimfiɗa a ƙasar amurka da kuma haramci ƙasar isra'ila don shigarta shirin na abraham mai yiwuwa shine shugaba biden ya takura wa haramci ƙasar isra'ila don ganin talizimci wasu daga cikinsu a zahiri ko da na wani lokaci ne don ya sami damar cimma manufofinsa na siyasa a ƙasar amurka musamman abin da ya shafi zaben shekara ta 2024 mai zuwa sharuɗan da gwamnatin ƙasar saudiya ta gabatarwa hamji ƙasar isra'ila da amurka dai na shiga shirin abraham sun hada da cewa na farko dai shine a kulla yarjejeniyar tsaro tsakanin amurka da saudiya wanda zai tabbatar da cewa amurka za ta kare kasar saudiya a duk wani harin da za a iya kawo mata nan gaba kamar yarjejeniyar da take tsakaninta da kasashen kungiyar tsaro ta nato na biyu kuma amurka ta ɗage takunkuman sayan makamai wa'anda suke da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasar saudiya kamar sayan jiragen yaƙi na zamani samfurin f-35 da kuma na'urori na kare sararin samaniya ƙasar saudiya don ta kare kanta daga duk wani harin da za a kawo mata daga sama da makamai masu linzami na uku kuma amurka ta taimaka wa kasar saudiya wajen gina cibiyar makamashin nukiliya ta zaman lafiya a cikin kasar tare da kula da kuma taimakon kasar amurka amma a cikin kasa. yawan kafafen yada labarai na kasar amurka dai suna ganin a cikin 'yan kwanakin da muke ciki da kuma cewa shugaba biden na gwamnatin kasar amurka a halin yanzu a shirye yake ya yi duk abin da zai yi don takurawa na kasar isra'ila ta amince da wa'annan sharuɗa na kasar saudiya ko da na lokaci kaɗan ne sannan idan ya ci zaɓe mai zuwa in ya so a manta da ƙasar ta saudiya bayan ta amfana da samar da jakadanci tsakaninta da hamci ƙasar isra'ila saboda amurka ta san cewa hamci ƙasar isra'ila musamman gwamnatin netanyahu ta yanzu ba za ta taɓa amincewa ta koma baya a shirinta na mamaya da kuma iko da kasar falastinu da ake mamaye da shi ba sai dai ga yadda al'amura suke gudana a halin yanzu a cikin kasar falastinu da aka mamaye da kuma kasashen yankin akwai tsoron ko da amurka da hamji kasar isra'ila sun amince da wasu bukatun na saudiya al'amura suna iya tafiya ta inda ba sa so don ba duk abin da suke so ke faruwa ba ko suke tsammani zai auku zai auku ba ali yanzu da masana suna ganin a jira a gani irin abubuwan da zai faru nan gaba dangane da matakin da saudiya ta ɗauka na samar da hulɗar jakadanci da gwamnatin falastinawa ƙarƙashin shugabancin mahmud abbas masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kawo shirin namu a makafin bankwanar da kusa mun taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Faransa ta tabbatar da tattaunawa tsakanin rundunar sojin kasarta da ta Nijar kan batun janye wani bangare na dakarunta daga Nijar kamar yadda wasu majiyoyi daga ma'aikatar tsaron Faransar suka ambato a wannan talata. Labarin bai dai ambato kowane sashe ne ba na dakarun kimanin dubu dari biyar da Faransar take da su a Nijar zai fice. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin mahukuntan Nijar ke matsakaimi na ganin faransar ta janye dakarunta daga kasar a ranar uku ga watan ogista ne sabbin mahukuntan nijar suka sanar da kawo karshen duk wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da faransa a jiya ne firaministan da sojoji suka naɗa bayan juyi mulkin ranar 26 ga watan juli ali muhammad lamin zain ya bayyana a yayin wani taron manema labarai a yamai cewa ana tattaunawa game da batun ficewar sojojin faransar a kasar cikin gajeren lokaci bayanai daga faransa na cewa an kori malamai da kuma dalibai da suka je makarantu sanye da abaya a ranar farko da aka koma karatun bana ministan ilimi gabriel atal ya shaida wa gidan rediyon bfm cewa dalibai kusan 300 ne suka bijire wa dokar haramta sanya abaya ranar litinin yawancinsu sun amince su sauya tufafin da ke jikinsu amma bakwai sun ƙi yarda su cire baya kuma an kore su gida a cewar ministan a watan jiya ne gwamnatin ta sanar da haramta sanya a baya a makarantu tana mai cewa faransa ƙasa ce da babu ruwanta da addini kafin hakan dai a ranar litinin da maraice shugaba emmanuel macron ya kare wannan mataki wanda ya janyo cece kuce yana mai cewa akwai wasu tsararrun mutane a faransa da suka yi garkuwa da addini kuma suna kalubalantar tsarin jamhuriya da matsayin faransa na raba addini da lamurra na hukuma a karan farko wakilin majalisar ɗinkin duniya a yammacin sahara staffan da mistura ya isa lahu ne a ranar litinin don tattaunawa da duk bangarorin da abin ya shafa wanda ita ce ziyarar ta farko zuwa wannan yanki da ake takaddama a kai tun bayan naɗin nasa in ji majalisar ɗinkin duniya da mistura yana fatan ziyartar yankin da kuma gudanar da tarurrukan da suka hada da dukkanin bangarorin da abin ya shafa kafin fitar da rahoton sakatare janar ga kwamitin sulhu a watan oktoba in ji majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwa wannan ziyarar tana da hanyoyin inganta tsarin siyasa a yammacin sahara in ji majiyar ba tare da bayar da cikakken bayani kan shirin wakilin na majalisar ɗinkin duniya ba batun yankin yammacin sahara wanda spain ta yi wa mulkin mallaka da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin yankin da ba mai cin gashin kansa ba ya shafe shekaru da dama yana fuskantar takaddama tsakanin maroko da 'yan awaran saharawi na polisario da algeria ke marawa baya a watan oktoba mai zuwa ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ake sa ran zai kada kuri'a kan wani kuduri kan batun yankin na yammacin sahara to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran mambobin kungiyar kwadugo ta najeriya nlc daga kowane bangare a kasar sun fara yajin aikin gargadi a wannan talata saboda tsadar rayuwa sanadin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta aiwatar ma'aikatan sun yi barazanar cewa za su durkusar da al'amurra a kasar idan gwamnati ta kasa biya musu bukatunsu to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya